tun da farko wakilan majalisar dattawan sun yi yunkurin kafa hedkwatar hukumar raya yankin arewa maso gabas din a birnin abuja amma hakan bai yiwu ba kamar yadda sanata ali wakili mai wakiltar bauchi ta kudu ya shaida mini a tattaunawa mu da shi kan batun an yi zama ne akan doka da majalisa da ke so ta aiwatar akwai wasu suma wanda yake suka bullo daga kaman jihar borno wanda ya gwada cewar nan ne ma ainihin cibiyar 'yan boko haram ke tuwaye a sa wannan cibiyar a jihar borno garin maiduguri ba ka ganin kyautuwaye ku samu wannan matsaya ku amince a maimakon wannan ya tashi ya ce ga wurin da yake so a sa ga wannan shi ma ya ce ga wurin da yake so a sa. Eh, duk bizila da ala sai dai bincike ya ruwato cewa shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan sanata aliyu dume ya shawarci sanatocin shaida arewa maso gabas din da su tattauna a tsakaninsu domin cimma matsaya akan kowace jiha ta cancanci zama headquarter hukumar raya yankin arewa maso gabas din to a wata sabuwa kuma kakakin majalisar wakilai barista yakubu dogara ya bayyana tsoronsa kan yadda wasu kungiyoyi masu zaman kansu ke neman kudade da sunan za su taimakawa al'ummar arewa maso gabas din inda ya ce a saninsu ba su san inda waɗannan kuɗaɗe suke zuwa ba sannan ya ci gaba da cewa abinda ngo suke yi ana tattara kuɗi a sunan north east ko wasu ma a nigeria wanda su yi ta lancin akan za su tara kuɗi su taimaki mutanen north east amma ba mu ga wannan kuɗi ba mu san inda aka shigar da wannan to mu muna ganin idan muka kafa wannan eh, hukuma diddigin wannan kudin kuma sun saka ido a tabbatar cewa ba mu cutu ba. Abdullahi Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.